الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمة شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلية صبرنا فلم يخزلنا ويا من رآنا على خدايا فلن يبدحنا ويا ذا المعروف الذي لا تن لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا توسى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد بأيائه ذي الكفل wanda za mu ambace shi cikin abin da wannan na darasi namu in kala wato badal min ayyuba in na da rabbahu lokacin da ayyubu ya kira allah ne wato ya samu matsala wa kada asabahu durrun masiba ta shahe shi an ce ya kara goma sha takwas ba shi da lahiya kuma mai arziki na dukiya ta ta ƙari kuma yana da mata da yawa sun ka hita kuma yana da ɗiya da yawa sun karasu kuma yana da abokai da yawa sun kawace mutum guda ɗaya na a yin rage cikin abokai duk saura su kawace to saboda haka ya ga ciyon kuma kullum ci gaba ya kai ciyon yana batun ya kai ga baki na yi saboda duk matsala in ta faru in dai bakinka da zuciya ka suna tare da kai to da sauki don kana iya ganawa da allah da zuciya kana iya ganawa da shi da baki to matsalar na da sauki to sai ciwon ya fara taba harshe ne sai tunanin in ya yi shiru to mai yawa ba zai iya ganawa da allah ba saboda ya kai ga harshe to wannan masiba da ta same shi ba kafa aladini a sai ji tsoron halaka addinin mabiya ne don malamin al'umma in ya zama abin na ba baya da lahiya to al'umma na iya samun matsala saboda haka sai ji tsoron abin nan tabora addinin mabiya ne na kanu ma'ahu wa'anda suke sun ka kasance tare da shi faƙala sai ya ce an nema saniyar duru ya allah ni masiba ta shahe ai bi an nema saniyar duru ni lalle masiba ta shahe ai a shidda tsanani wa an ta arhamun rahimi ya allah kai ne mahi tausayin masu tausayi wannan kalma ita ce yake ta maimaitawa rabbi an nema saniyar duru wa an ta arhamun rahimi rabbi a ni ad durwa an ta arhamar rahami rabbi a ni ad durwa an ta arhamar rahami wannan addu'a ce mun jarraba, duk wanda wata matsala ta sama ta tina kowace iri ta ta duniya in yana maimaita wannan addu'a Allah zai bashi mahita da izinin Allah mahitunan nan ba ta ci ne zai tsere gare ta kun ga wannan huwa du'a'un addu'a ta ya kai li'anna shikayati lillahi du'a don kai ma Allah kara addu'a ce gare shi wa shakawa almaniyu anha dama karar da an ka hana la takunu illa lil khaliqi la lil khaliqi wato masiba masiba ta shahe ka ka kai wa mutane kara dama shi na an ka ce an hana amma inda ka kai ma Allah kara babu matsala to yana ta maimaita wannan addu'a yana ta maimaita wannan addu'a Allah ya ce fasta da lahu فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا ربنا وذكرى yana ta maimaita wannan da ya gushe ba Allah ya ce basa jamna lahu nida'ahu kiran da ya kai mana rabbi an nema saniyar durru an ta rahamar rahimin Allah ya ce sai mun ka an samu kiran da ya mana nida'ahu kira ne fa kashe mana ma bihi min durrin duk ciwon da an tare shi sai mun ka ɗebe mai shi wa ate na wa alahu iyali ne da sun ka mun ka dawo mai da abu ne waɗanda sun ka mutu mun ka tasowa mai da abu ne dukiya ta yi ta kare mun ka dawo mai da ne abokai ne da sun ka wace mun ka ba shi wasu wa yi na ku mun ka ba shi dukkan iyali ne ko guda ba bari baya ba ya dullu haza wannan na aya tana nuni ala anna durra masa ku. masibar ta shahi dukkan iyali ne gaba ɗaya ne abin na wannan kuma li ziyadati al-ibtila don karin jarrabawa don masiba in ta shahi ka kai dai jarrabawa ta amma in ta shahi kuma iyali ka na cikin gida karin jarrabawa na kuma abu zai kara zahi kenan to saboda ka yayi ta addu'a yayi ta addu'a bai gushe ba har sai da Allah ya aishi addu'a ce fa shafa Allahu durra Allah ya ɗebe mai masibar nan ta shahi shi warar da hun ilayhi ya dawo bai da iyali ala halis siha dukkan su sun ka dawo lahiya lau wal'afiya kuma da cikakken lahiya da cikakken tsaro wa dahu wa dahu aw kuma Allah ya bashi wasu kamar su min zaujatihi na mata ce bayan an dawo da mai da mata ce kuma an ka dawo an ka bashi wata wa da ilayhi aidan malu kuma dukiya ce kamar da an mata muku ta halaka duk an ka dawo mai da ita wa zadahu ad'afa kuma Allah ya kara mai linkin ba linkin akan dukiyar da ta kushe jaza a sabrihi saboda sakamakon haƙuri dai. wa aubatihi ila da dawowa ce ga Allah ne algani wanda an mawadaci bila jazai ba tare da kasa haƙuri ba wala taraddudin ba tare da taraddudin ba rahmatin min indina don tausayi daga wurin Allah ya ce abin da ya samu kai mai wannan wa zikira don ya zama tunatar wa abidi na ga masu ibada liyasbiru don su ma in masiba ta same su su yi hankuri ko ya sabu a basu ladawa da aka bashi saboda kun ga wannan addu'a mun jarraba ce an jarraba ta kun ga ya karanta kuma kun ga an bashi to duk wannan masiba ta sama cikin ku ya yi tabbatun mutane mutane ba su iya gobe mutane ko ka koma gari su ba su iya tsira da kai amma in ka dawo ga Allah shi adda ka shi adda nama sai ya tsira da kaya annabi ayyuba kun ga ya dawo ga Allah ya samu mahita to duka annabawa gaba dai kowane tun daga annabi Adamu in ka ɗauki suratul bakara bayan an sa shi halifa ya samu ya huskanci matsaloli da yawa ga na mala'iku ga na shaidan ya yi ta haƙuri abinda ya same shi ya yi ta addu'a kun ga duka annabawa suna samun matsala duka kowa na samun matsala abinda a bambancin mu da su su duk abinda ya same su ga allah su dawo su ta roƙon allah ko su yi ta roƙon allah wani na share shekaru da yawa ku ji annabi musa da ya addu'a in ba kumanci ba da ya addu'a can abin na suratu abin na na wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب تجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون wato lokacin da ta yi zahi tsakanin annabi musa da fir'auna da mutanen fir'auna fir'auna mai mulki na kuma mai mulki babba don Allah da kai ne sai da ya ce wa inna fir'auna la alim fil lalle fir'auna babban mutum na cikin kasa Allah da kai ne ya faɗi babba na kware kuma ya shekara 400 yana mulki ko ciwon kai bai ba don kusan babba na kware ga mulki lokacin da ta yi zahi tsakani ne da annabi musa annabi musa ya yi addu'a rabbana innaka atayta fir'auna ya allah kai lalle ka baiwa fir'auna wa mala'ahu da manyan mutane ne ka ba su zinatan wa amwalin fil hayatid dunya ka ba su kawa da abubuwa na kawa da dukiya da yawa bil hayatid dunya ya allah li dallu an sabilika allah dan dai su bada mutane daga hanyar kanawa dukiyar ga da ka ba su da mulkin ga bada mutanen ka suke yi ya Allah ina roƙonka rabbana da misa ala amwalihim ya Allah ka sha dukiyoyin nan nasu ko aje dukiya in ya koma inda ya aje ta Allah ya iske duki wurin ka ya iske kodari wurin mala haka an kai kokwatte inda dukiya ta sai iske duki ya ce abin nan da misa ala amwalihim wa shadur ala qulubihim ka daure zukatansa tantantan tan tan wala yu'minu kakkabari su imani don gaskiya sun kai imani yanzu bayan sun ba mu ne su yi imani su shiga aljanna tare da mu gaskiya sun kware mu saboda haka Allah ɗaure zukatansu su shiga wuta mu shiga aljanna mu bambanta da su wala yu'minu kakka bari su imani hatta yi rawar azab al sai sun ga azaba mai da daɗi lokacin da baka ansa imanin su yana addu'a annabi Musa na addu'a annabi Haruna na amin amin su biyu dai na babu kowa kowa ya ga wata gashi ne eh, ya ƙara komawa ga Allah dama annaba duk ga Allah sun yi to amma dai in masiba ta zo ayi mai da ayi mai da al'amari ga Allah Allah ya ce kada bar da wato kuma hakika an karba addu'a ku fassaki ma ku daidaita ga Allah wala tattabi an sabilal ladina la alamuna kafa bi hayya hayya wa ba su da ilimi matsayin ku na malamai kafa bi hayya jahili jahili shi ka biyo malami ba malami ka bi jahili malam kun ji Allah ya ce ya ansa addu'a su amma malamai kamo da muka karanta da ku can na karshen suratu yunusa kamo da muka karanta da ku lokacin da muka gona wani sai da aka shekara arba'in ba halaka fir'auna ba yana ta hauka ta yana ta hauka ta an karba an yanke hukunci an karbi addu'a ta to kada ka ga wai kayi addu'a ka daɗe bukata ba ta samu ba in dai kayi addu'a to kwantar da hankalinka tana nan ta yi in dai ka yi addu'a to kwantar da hankalinka saboda ka ku yi ta addu'a kun ga annabawa ga Allah suka koma kuma kun ga koma ga Allah sai ya samu mahita to wannan karshen wannan kisa ta shidda ke wal kissa ta sabiya kissa ta bakwai ita ce wa isma'ila wa idrisa wa dhalkif وكل من الصابرين واذكر إسماعيل كأنبتي إسماعيل إسماعيل يا سام مسلولين رأيوا قري kuma ƙur'ani bai ambaci ɗaya ne ba don muhammad sallallahu alaihi wasallam babban ɗane ne saboda haka abba a faɗi an cewa da ɗane na ba don muhammad sallallahu ko ba a faɗi ba duk duniya ta san shi wa idris da kuma annabi idris wa galkifili da annabi bilkifil wato zirkifil kullum kowanne cike annabawan ga isma'ila idrisa zalkifil kullum min as na al'ada a kowannen su yana cikin masu hankuri ga yamma Allah da'a wa an ma'asi kowannen su yana cikin masu hankuri ga barin saba ma Allah ku yi hankuri ku yi ma Allah da'a kuma ku yi hankuri ku bar saba ma Allah akwai alheri mai girma da za ku samu ga Allah in ku yi masa wayannan abubuwa amma isma'ilu fa ma'rufun shi isma'ila wato sananne na wa huwa ibnu ibrahim dan gida annabi ibrahim khalilullahi abul awa abul arabi baban larabawa sabar alal inqiyad lizabi yayi hankuri ya mika waya ne sadda ibrahim ya kira shi ya ce inni arabil manami anni albahuka ni na yi malikin cikin kwana na ga zan yanki ka ishawara ka gani allah ya ce in yanki ka ishawara ka gani mikacci ya ce baba wacce ka yanke ne ce Allah ya ce baba ifa almatu umar sata ni in sha Allah min asabiri ban shawara in dai Allah ya ce ka yanke ne ce ban shawara ifa almatu umar je kai abinda an ka ce kai duk abinda Allah ya ce ai alheri na tunda ya ce ka yanke ne yanke ni sata ni in sha Allah min asabiri in Allah ya so za ka samu cikin bayan Allah masu hankali mala haka ko akai ibrahim ya ɗauki yuka yayyanka yayyanka ta ke fasa waya ne da yake dama jarrabawa ya yi hushi ya ɗauki wuka ya buga ga wani duci sai ta yanke duci ya bugun biyu ya ce abin mamaki wuka tana yanke duci amma ba ta yanke wayan yaro ya koma jawo ta sai da ya haka nan sau uku sannan allah ya kira shi an ya ce ai ya ibrahim kada sadakatar ruɓaya ya ibrahim ka gasganta mawalkinka inna na jizil muhusini mu haka muke saka ma duk mutanen da sun ka daure sun ka kyautace alaƙa tsakaninsu da Allah to haka muke saka musu ba sai annabi Ibrahim ba duk muhsini na waɗanda sun kai ihsani aiki tsakaninsu da Allah ya ce haka zai saka musu saboda haka kun ga shi ma ya daure amma da ƙarshe kun ga ya zama baban annabawa kuma ku rika daurewa in Allah ya jarabe ku da wani abu ku rika daurewa ku yi ibada Allah kuma ku yi hankuri da abin da ya kaddara ku wa huwa akbaru min ishaqa shi isma'ila ya bara ishaqa ya girme ma isa kun san da isma'ila da haka duk ɗayan ibrahim amma ya girme ma haka bi arba ashara sana ya ba shi shekara goma sha hudu ta wa duniya shi isma'il wa asha mi'atan wa talatina sana kuma a duniya annabi isma'ila ya shekara shekara talatin a duniya wa kana ya muru ahalar bis wa zakati ya kasance yana umarnin iyali ne da sallah wa zakata da zakka don in kana son nasara ga Allah to ka rika yin sallah da kyau ka rika umarnin iyalinka ko zahi ta yi ma darasin mu da ya gabata karshen suratu daha ko zahi ta yi ma ka umarci iyalin iyalinka da sallah an kai ta yi in ji Allah in ji Allah wanda muka karanta da ku na hannu na ko kamu za mu baka arziki saboda haka ko zahi ta yi ma na rashin wani abu in kun ka ci gaba da sallah da kai da su Allah zai baka to yana yawan umarni da iyali ne su yawaita sallah wa zakata kuma su yawaita zakka wato ko zai ita sadaka annabi ya ce baki rubi sadaka Kuyi yi sauko tun da wurin rubuta ma sadaka fa innal bala'a la yatakhadda Bala bala'i bai ke ketaranta sadaka ba bala'i bai ke dara kullu humum wal gumum bi sadakati ku maganin bakin ciki Kuyi maganin damuwa bis da yawan sadaka ya kashi Allah ta'ala bin rabbu abinda ka damu ku na cutuwa sai Allah ya ɗebe muku Wayan suraku ala adwakum kuma ya ba ku nasara ga makiyan shi yasa kuwa ganin ko ruwa an ka rasa sai ku ji malamai sun kawo kare masallatai suna ce a kawo sadaka suna ce a kawo sadaka to ba masallaci adda muhimmanci a kawo sadaka ba a dai kai sadakar dai a dai ba da sadaka don bala'in a kore shi da karhin ciya shi ya ne don ita sadaka da an yawaita ta to bala'i da ikon Allah yanzu ana kora ta cikin jama'a duk hitintannu da kuke gani muna samu rowa ta radda radda duniya take bata taba tara dukiya kamar wanga kannin ba amma kuma in kuka diba za ku ga talakawa ba su taba wada cikin matsala irin karon gaba to rowa duk rowa ce ke kawo ina hitintannu to shi wannan annabin yana ba da umarni ga iyali ne su tsari sallah kuma su ba da sadaka wa kana inda rabbihi mardiya dan haka ya yarda yardadde wajen Allah ubangiji don kowa ka ga aiki Allah bai yarda da shi wa amma Idris amma annabi Idris fa huwa ahanu ana ce mai ahanu wato jaddu nuhin kaka annabi nuhu na shi kan tsohon magana ta kaka annabi nuhu annabi nuhu wa kana siddiqan nabiyya ya da mutum mai gaskiya kuma annabi ne akwai gaskiya gare shi wa rafa'nahu makanan aliyya mun ɗaukaka shi matsayi wanda abbabba wala yu'rafu makanu amma ba a san matsayin nashi ba wato in dai ana nihi sama ne to sama ta shidda in kun ba shi aka nihi ba makanan aliyan Allahu a'lam wa amma zulkifil amma shi annabi zulkifil wa huwa ibnu ayyuba dan gida annabi ayyuba ne wa ismuhu bishir suna ne bishir wanda hausa aka ce a basharu wa luqiba bi dhilkifil ai mai lakabi da cewa dhilkifil da annahu takafala bi siyami jami'a nahari dan yayi alƙawari yace tsawon rayuwa ta gaba ɗaya ba zai ci abinci da rana ko da sau ɗaya ba shi yasa ake ce mai dhilkifil wa qiyam jami'a laylihi yace kuma yayi alƙawari tsawon rayuwa ta ba zai kwanta da daddare ko da rana daya ba har ba duniya ko yana jin kwana da dare ba zai yi ba sai dai da sayi sai da rana yake yin kwana wa an ya kadiya bainan nasi kuma ya yi alkawari zai yi ci gaba da shari'a tsakanin mutane wala ya gadabu ba zai yi fushi ba fa wa fa bidalika kuma duka alkawarin da ya cika su bai taba ce abinci da rana ba bai taba kwana da daddare ba bai taba fushi wajen shari'a ba saboda haka Allah ya ce mai zarkifin wato mai mai cikawa da alkawari in ya dauka saboda girman ka Allah samu cikin su ga dabi'un ga nasu kyakkyawa ya Allah samu cikin su ga dabi'un gana su kyakkyawa wa adkhalnahum fi rahmatina wa adkhalnahum fi rahmatina innahum innahum min as-salihin wa adkhalnahum saboda hankurin su da yi ma Allah da'a da hankuri ga masiba wa adkhalnahum fi rahmatina mun ka shigar da su a cikin rahmamu innahum min salihin lalle inna annabawa duka suna cikin bayan Allah salihai ai al-anbiya wal maqsudu bi dhikri asma'i haula abinda aka nihi da ambaton sunan wadanga annabawa da kuka ji yaki da yau wato isma'ila idris zarkifil abinda a ake nihi ga ambaton sunayensu a nan at-tanbihu ala rifatihim matihim ana so a tunatar da mu cewa suna da himma madaukakiya su gaba ɗaya ba su raga ma kansu lokaci na hutawa ko kaɗan ba kada ka ce aiki ya yi maka yawa tsakaninka da allah yau duniya na ya aikin duniya na ko ina a ce kai aka bada ko ina kai an jagora ba ka gani aiki ya ma yawa ko ina a ce kai an jagora da abuja da kebbi da garin ku da shi ya kudu a ce kai an babba ba ka cewa aiki ya ma ya abuja sai sheka da cikin da cikin su ba ka ce haka kokari kake in ma yana yiwa amma wace abuja a ce ta wata babban kasa cikin kasashen duniya kai a babbacin kuma to shi a nan duniya ke to haka aka son ka zama wato ka ce kada ayyuka na addini da ka gama wanga sai wanga da ka gama wanga sai wanga baka da lokacin hutawa haka ake so ka zama kuma mu yana iya zama haka kowanne mu na iya zama haka don da ka kashe makanka lokacin hutu shikenan ba zai sa gajiya ba ba zai sa ka tsowa da wuri ba to ana tunatar da mu ga himmasu tana da ɗaukaka kwarai ga sha'anin addininsu wasabri ala tahammuli ma kallafahumullah ta'ala bi kuma suna da hankuri ga dauriya ga abin da Allah ya dora musu to abin da yasa aka ambaci sunansu wa ya tasalla bihim annabi annabi da ya ji a ambace su ya ji kuma an faɗa mai halayensu to zai dan ɗebe kewa hiji hankuri ya shigo shi haka sun ka zanna su ma da an maya da balle ni sai kunga sai ya ji sanyi ga zuciya ta yi saboda shi annabi mu yana ganin na gabanin nan nashi duk gani ya kai sun cere mai duka ganin su gabana yake yi to abin da yasa aka ambace su fa ta sallabi ya manna biyu annabi ya tebe kewa da su bi muqabalati adha qaumi a wajen muqabala da tarbo da huskantar cutarwar da mutane ne kai mai takadibi na karyatawa da suka yi mai wahim da a risala da ɗaukar wahalolin manzanci domin abin nan manzanci ka karantar da mutane ka shirya su ga hanya abu na mai wahala don wani allah bai rubuta mai shirya ba ka garar da ka huskance shi zai cuta maka kwarai to abu na mai wahala kwarai shi yasa aka ambata muna domin mu je wa'in abubuwa mu san inda za mu kamawa ya allah saboda ramar kai allah mu ma ka yi mana mawabaka mu yi kamar wa da wa'in nan bayan ka na kwarai sun kai wal ta famina kisa ta takwas kala ta'ala wa zannuni wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين to ga wani annabi nan kuma tare da kissa ta saboda mu'amala ta da kihi da kihi ya haɗe shi cikin ruwa don Allah ya jarraba shi saboda in Allah na son ka yaga ka dan shagala ka fara shagala haka ka fara nisa to sai ya jarraba ka da wani abu da zai baka tsoro ka dawo ga Allah gaba dai ka yanke da kowa in Allah na son ka kenan idza a idza Allahu kawman ibtalahum in Allah na son mutane sai ya jarraba su li yasma atadarru'ahum don ya ji addu'o'insu don ya ji addu'o'insu su ai shi yasa in Allah ya jarraba mutane ba su gyara ba sai Allah shi mamaki ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم إذا هم فيه مبلسون wato Allah ya yi mamaki ga wasu mutane ya yi ta jarraba su cikin ƙasarsu ya kawo musu hitina iri kaza ya kawo musu hitina iri kaza sun kake gane cewa Allah son suna ya kai sun kage daukar buta su kama isa gibari Allah ya ce wala kada a kallahun bil azabi lalle wallahi mun kama su da azaba iri iri mu kama su da azabar talauci mu kama su da ta yunwa mu kama su da ta bari mu kama su da dalalance shugabanni duk sun ka gyara mu kama su da ta yan fashi da makami duk sun ka gyarawa wala kada a kallahun bil azabi ya ce mutanen nan duk kama su da azabar da mun kai fa masakanu lula ya ce abin mamaki sun ki kaskantar da kai ga Allah Ubangijinsu wa ma ya tadarrawuna sun ki tawadi gare su dauki butar su ta sallah suna addu'a sun ki Allah na mamaki don mai hankali da ya ga matsala ta gare shi tashi ya kai dauki buta ta bisa ga ka'idar hadisi annabi ta'arrab ila Allah bin rafa'i ya arifka fi shidda ka sa Allah tun babu matsala da matsala ta zo shi ko cikin tsanani ya sanka amma mutane suka ki hatta idza fatana alaihim baban za azabi shadidi sai da mun ka bude musu kowa babba ta azaba mai tsanani idza hum fihi mublisun sai ga su yi tsuru su to kaka za a dan don masiba in ta fado cikin al'umma da tsanani in ka samu mutum goma musulmi da waya ka samu mutum guda wanda ka iya tsaye shi bauta wa Allah da kyau cikin ta da ta faɗo kowa rikicewa ya kai ana bauta wa Allah kamin zuwanta to in Allah na son ka haka yake yi idza ahabba Allah qauman sama a yasma abu in Allah na san mutane sai ya jarraba su dan ya ji irin tawadu'in su su tashi su kama ibada da kyawu to shi kenan sai ya gusar da matsala ya Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya ya Allah ka dawo da musulmi ga addinin su na gaskiya Allah tausaya ma ka musulmi ko ina suke Allah musamman mu Allah ka tausaya mana saboda rahamarka to zannuni ya yi abin da ya yi wadda kurzan nuni ka ambaci mai kihi kun ƙwar'ani ma mai kihi ya ce mai bai kowa da suna ne saboda alaƙa ta ta yi tsanani tsakani ne da kihi da ya haɗe shi sahibul huti abokin kihi wa huwa yunusu ibn matta shine annabi yunusu dan gidan matta nusiba ila ummi an jingina shi ga uwa ta ita an matta alama qalu ibnu afir kamar wanda ibnu asir ya faɗa wa gairuhu da waninsa yubdal minhu idda haba magadiban liqaumi sadda tahiyati yana mai hushi da mutane ne ba cewa an kai tahiyati ba Allah ya aike ya tashi wa'azi wai ya yi wa'azi ba su gane ba sun ki saurare dai to Allah bai ce tahiyar ka ba sai tahiyati gadiba alaihi yana mai hushi da mutanen ma kasa mini saboda masibar da ya sha daga wurin su walam yu'adhan walam yu'adhan walam yu'adhan lahu bi ba a bashi izinin ya tahiyati ba sai ya tahiyati wa ya yi zato na hum lalle kaurace musu li adami imanin billah saboda sun ki imani da Allah yana da tun kaurace musu jaizu lahu ya halitta gare shi kusan mutumin da ya ki imani da Allah ya halitta a kaurace mai sai ya azu shi ma annabi da ka an san bayani daga Allah to ko bai tsaya a shi bayanin ba yi wanga hukuncin ya san shi wanda da ya ƙi Allah in ka ƙi nai ka daidai sai ya ta ya ashe ya yi da yi ganna allon na kadira alayhi da tun ba za mu samu ikon kama shi da wadda fahimta tashi ba ai an na kadira alai ai na kadira alai ya yi tun ba za mu yi mai hukunci ba bai maka bayyana ga abin da mun kai mai hukunci min habsi na daure shi fi na hutu cikin cikin gigi allah da iko yake allah na da gidajen yari iri iri allah na da gidajen yari iri iri cikin ruwa allah na da gidan yari cikin cikin gigi ya daure annabi ne shi ya yi zaton ba za mu ɗaure shi ba fi baɗin na hutu cikin cikin ƙi. a wani da yi ƙwale ko ba za mu ƙuntata mai da dalika da wannan ba malam ana kai tsakiyar ruwa sai mai jirgi ya ce lalle cikin jirgin ga akwai bawan da ya yi gudu ba a umarce shi ba sai an ka kama bincike sai an ka gane shi kun san bincike na gaskiya yi ana yi ne duk wanda bai da gaskiya ana ganewa saboda komi kaka yau da gobe kana ganewa yau da gobe wani dibi ne da ka ido biyu da shi kasa mai laihina ido biyu in kai da shi kasa mai laihina malam wada mai jirgi ya ido biyu da shi sai ce ka ganka kaina sai an ka tallaba annabin allah an ka kaɗa ruwa malam wani kihi na can ya daɗe bai taso ba sai ya ga wani abu na bakaniya cikin ruwa sai ya taso dai ko cika mai baki abin bai ya gama da ruwa ya haɗe ko taunawa ba ya koma ƙasa ya kwanci Allah da iko yake Allah na iya azabtar da duk wanda ya saba mai malam shi ko annabin yana nan tare da Allah fana da fi zulumati sai ya dora kira Allah cikin duhu cikin cikin cikin duhu wato cikin cikin duhu kuma duhun kihi zulmatin laili ga duhun dare don da dare na an kai wanga abu wa zulmatin bahari ga duhun ruwa wa zulmatin badanin huti ga duhun cikin kihi duhu uku kenan amma malam sha'aninka da bayan Allah salihai malam bai mance da Allah ba sai ya dora kira Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin yana ta maimaitawa babu abin bauta da gaskiya sai kai ya Allah sarki ya tabbatar maka lalle ni ina cikin azalumai fi zahabi ga tahiyata da nemin bayna qawmi daga tsakanin mutane na bila izinin baka bani izini ba na yi laifi ya Allah yana ta maimaita wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin malam bai gushi ba yana maimaita ta fassa jamna lahu فاستجبنا na ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ita wannan addu'a ita ma kamar waccan ce ta annabi ayyuba ita ba mu jarrabuta ita ma wagga har da ƙarin ma ta samu daga mai gida sallallahu alaihi wasallam mai gida ya tabbatar duk wanda ya fara cikin matsala kowace iri ta ta duniya ya ci gaba da maimaita wannan addu'a mai gida ya ce alkawari tsakani da Allah sai ya haita daga matsala ko wace iri ta ba ta ce wace irin matsala ta ba ta ce sai ya yi da cikin a dai daure a dai daure ai ta yi malam yana ta yi allah ya ce bai gushe wa fassa jamna lahu sai mun ka an samu addu'a ta wani wani na gami mun ka tsirar da shi daga bakin cikin da ya samu kai da ciki kalima ce da ga kalmomi da ya yake ta maimaitawa ya Allah shi kadai ne annabi Yunusa ya samu kai ne cikin matsala ya maimaita ga ka tsira da shi ya ce a'a Waka zalika kamar haka kama najjaynahu kama wadda muka tsirar da shi da karatun wagga addu'a nun jil mu'minin haka muke tsirar da bayan Allah mu'minin duk wani musulmi da ya fada cikin matsala kowace iri ta yayi ta maimaita wannan addu'a Allah ya ce mun yi masa alkawari za mu tsirar da su mu'minan gaba ɗaya min karbe daga bakin cikin su idza sagafu bina inda suka nemi taimako gare mu da'i na suna addu'a da wannan addu'a wa anan nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yad'u bi hadha dua rajulun muslima annabin mu ya ce babu wani mutum musulmi da yake ya addu'a da wannan addu'a fi shay'in qaddu a cikin wani abu komi na na talauci na rashin aiki na rashin eh, kudin zuwa makaranta ne wani tsoro na wani menene fi shay'in komi na na inji annabi illa istajaba lahu face sai Allah ya ansa mai addu'a kun gada da sai rago wato kana so ka yi aure kai dan baba ne kai kai kai ka kasa ta da shigewa har yanzu ka kasa ta da shigewa to ga maganin talauci na la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lizamtattaka gani da izinin Allah za ka samu hili ka samu kudin gine shi kuma sannan ka samu mata ka samu kudin aurenta kuma ka samu aiki ka samu aiki ka ci gaba da samun abinci cikin sauƙi da izinin Allah gata nan mai gida ya wani bayan Qur'ani ya faɗa kun ji mai gida rawahu al-hakim hakim ya rawaita hadisin bi isnadin sahihin da isnadi sahihi wa awwaluhu ta'lilun farko nai la ilaha illa anta wa wasaduhu tasbihun tsakiya ta subhanaka wa akhiruhu iqrarun bi dhanbi karshe ne kace kayar da kayi zunubi wal maqsud bi hadhihi al-qissa wallahu a'lam abinda aka ni da wannan kissa Allah shi adda masaniya tadhirun nabi ana so a ba annabi mu tsoro sallallahu alaihi wasallam da shi wal murshidina da masu wa'azi ashabu da'awa waɗanda ka kira zuwa ga Allah min ba'dahu bayan wucewa annabi to so ake a tunatar da su a ba su tsoro min adamin sabr kasu kasu hankuri ka ce dai wa'azi za kai to daure kai dai faɗi gaskiya in Allah ya jarrabe ka da wata masiba ka yi hankuri kwan mutu lokaci ne ya yi wanda duk lokaci ne bai yi ba zai mutu ba daure ka haɗa mutane gaskiya komi ba su duk abin sun kai rubuta shi an kai an rubuta haka nan za a yi saboda haka kada ku kasa hankuri ku ce kun je muwa kun rasa abinci ko rasa kuɗi ko rasa kaza ku yi tabbatun waɗannan abubuwa ku yi hankuri wal amali bidan kuma an hane su da yin aiki da zato wal hadasi wato nau'i na zato Kabla da wuqubi ala ba a san mai wa'azi na hawan zato ai muna zaton kaza aka nihi mai wa'azi bai rikon zato sai ya tabbata saboda haka ku yi hankuri da masu wa'adin ku da ba su karɓar zace-zace ku yi hankuri da suwa su ma haka nuna aka umarce su wale dalika kala ta'ala bi suratun nuni don haka can cikin suratun nuni Allah ya ce mai gidanmu wala takun kasabil huta kakka zama kamar mai kiyi da ya yi gaggawa izina da lokacin da ya ɗora kiran allah wa huwa makazumin yana cike da fushi to wannan annabin ya daure ya yi abin da allah ya umarce shi allah ya ce walaula ba don da yake ya zama mina musabbihina cikin masu tasbihi ba lalabi safi badanihi ila wa mai su wallahi da ya zanna cikin cikin kihi zuwa rada da a tare mutane kana son ko allah ya ma hukunci halaka ya yi sheka ga tasbihin nan ga yana kai ta wa walaula ba don kasancewa ta annabu kare mina hina ba lalabe safi badani wallahi da ya zanna cikin cikin kiyan ga ila yau mai waso zuwa ran aka tara mutane Allah ya yake mai hukuncin daurin rai da rai amma da ya kama wannan addu'a Allah ya ce ya yi ka ni na karanta wani mutum tanuhi ake ce mai lutahi gare an tambaye shi me ad dalilin ka rubuta littafin wajen mutane 600 waɗanda sun ka samu matsala a duniya kasashe daban-daban ya haɗa zamanin farko ya haɗa rubuta aka ce misa ka rubuta kowa na rubuta littafi akan abubuwa amma kai kana rubuta akan hitina ya ce hitina ne faɗa cikinta ya ce matsala ya faɗa kun san can da da gwamnati in ka saba ma gwamnati akwai matsala saboda haka sai ya saba ma gwamnati malam gwamna ya ɗauko shi ya kai shi ƙara aka yanke mai hukuncin kisa aka kai shi gidan yari ya ci yana gidan yari ya kwanta sai ya tuna da addu'a ya yi ta maimaita ta ya radda duk ya cika kwana tara ran nan shugaban gwamnati ya ce a fito da shi an ka fito da shi ya ce ka faɗi ni ka kaso ya ce ya abin da ka ga dama ya ce bayan abin da ga dama faɗi abin da aka so ya ce shi ba zai faɗa ba ya ce to ta yi abin nan sakataren gwamnatin tarayya shi rubuta ma takarda an ka izini duk inda ka kaso cikin kasa ka ya kana da cikakke yancin ka da takardar ka ba wani gwamna da zai saki gita ba ya ce wallahi radda da ni cika kwana tara da aka bani wannan ofa a ɗauke ma'aikaci babba radda da ni cika kwana tara ya ce to dalilin da ya sa na rubuta wannan ke saboda haka shi wadda kun ka je Allah ya ce ya yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai amma ya ci gaba da wannan addu'a an kai sai kowane na Allah na sai kowane na in dai musulmi na amma in dai musulmi na don kun ji annabi cewa yi lam yad'u bi hadha du'a rajulun muslimun babu wani mutum musulmi da ya addu'a da wannan addu'a bi shi in katu a cikin wani abu da dai illa istajaba malam ko wajen aiki an ka rage ma albashi ga ta nan kama in kana so a mai saiwa da yake kama in kana so a mai saiwa da yake ko kwamiti an ka sa an kai ma zalunci kana son a daina zalunci a mai ka ga aikin ka daidai ga ta nan annabi ya ce komi na na mutum musulmi ya addu'a da ogado ana sa saboda ka ya rage gare ka raganci dai in shi na wannan kai an rabu amma dai ga addu'a babu abin da kaka bida da ita baka samu ba to ya Allah mana roƙonka Allah ka shirya mu ga abin da ka shirya annabawanka gare haka dai annabawa suke kun suna da matsala hiye da mu amma bambancin su da mu su ga Allah suka dawowa to ga wani nan wa zakariya wa zakariya ibna da rabban rabbi la tadhurni fardan وأنت خير الوارثين وأشار إلى قصة التاسعة يا إشارة لواقع قصة تترى يتي وقال وذكر ذكريا كأنبتي النبي ذكريا إذ نادى ربه lokacin da ya kira Allah ne shi ko haihuwa abbai ba da ya kaso da ya kaso gashi ya tsoho wajen shekara 120 duniya bai haihu ba tun mata tana yarinya har duka shekara 100 ba sai ya kama addu'a Allah ya ce to ka ambace shi lokacin da ya kira Allah ubangiji ne bi kaulihi yana ta cewa rabbi la tazarni faradan bila waladin yarisani ya Allah kada ka bar ni ni kadai ban da da wanda zai gade ni wa anta khairul warisina Allah kai ne yayyan masu gado yayi ta maimaita ta rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin wannan addu'a ita ce yake ta maimaitawa to duk mutumin da ya samu wani mukami yana son ɗane ya gade shi ga mukamin nan ga addu'a ga addu'a wanda bai son a bar shi shi ɗai a ba shi mai gado to ga addu'a haka nan wanda duk ya daɗe bai haihu ba yana son haihuwa ga addu'a rabbi la ta zani farda wa an ta khairu warisi ya Allah kai ne yayyan masu gado albaki ba da fana'i halkika wanda zai rage bayan karewa halittunka yana ta maimaitawa fassa jamna lahu فاستجبنا له lahu له يحيى وأصلحنا له زوجه إن أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين مالن النبي النبي زكريا yana ta wannan addu'a rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisi Allah ya ce fastajabna lahu nida'ahu sai mun ka ansa mai kira ne hamna lahu yahaya mun ka ba shi abin nan ɗa ya haya ya zama waladan ɗa gare shi wa asala na lahu zauja muka gyara mai mata te ba da ukumiha bayan bushewar mahaifarta don ta tsuwa wadda ta shekara ɗari ba biyu kan ina magana haihuwa in ba da addu'a ba ta kwan biyu kwarai innahum su wa'annan annabawa zakariya wa zaujahu annabi zakariya da abin nan mata te wa waladahu ya haya da ɗana ya haya kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa aikata ayyukan alheri wato ayyukan da'a wai da'una na suna ta addu'a gare mu don kuma ita addu'a in kana so a ansa sai ka yawaita ayyukan alheri ba sai ka yawaita alheri don haka Allah ya ce kun ji ma an samu su addu'a abin da ya sa kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaggawa aikata ayyukan alheri ba wai ga azumi ɗaya ka yi ta aikata ayyuka alheri ba ko yaushe in kana so an sa maka addu'a addu'a kalmomi na masu kyau zuwa wajen Allah suke hawa amma ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wurin Allah kalmomi masu kyau na addu'a ka hawa amma in yi addu'a ita addu'a ba ta iya tashi da kanta kuma abin nan da malaman gargajiya ka ce ka tashe ta ba shi ka tashe ta ba ko zan malaman gargajiya ce suka yi a bada kuɗi shi ka tashe ta shi ya kai kai Haba alhaji ka taba ganin tsuntsu na tashi babu kai kai alhaji ai addu'a kamar tsuntsu take to wannan kuɗin da za a ba su ba shi ka tashe ta ba wannan bai tashe ta Allah ce ya wal amalu salihu aiki na kwarai ya rafa'u shi ka dauka ta zuwa sama saboda haka in kana so an sa addu'arka ka yawaita ayyuka alheri na abin na na dukiya in kana da kai in ba kada ka yi sadaka da tasbihi ka yi tasbihi da yawa kun ga annabi ya ce wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun to ka danna ka samu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ko so dari ka yi sai ka yi salati sai ka daga hannuwanka ka ji yadda ake yi al'amarin salo shi ka tallaba ta ga yana yana talla talla har ya kayan da Allah ce gata sai a ce to an shi sai a kawo ma abin da aka so to abin da ake so kenan so su suna gaggawa su annabawa nan fil khairati waye da una na ragaban fi rahmatina suna kwadayin mu suna suna addu'a gare mu suna kwadayin rahaman mu suna addu'a suna kwadayin Allah ya ansa wa rahaban min azabina kuma suna addu'a suna tsoron azabanmu wa kanu lana khashi'ina sun zan mutane masu tsoron mu ay mutawadi'ina fi ibadatihim suna tawadi'i ga ibadarsu wa hiya al-usra al-mithaliya al-abina tayyiba wannan iyali kenan wadda abin misali wayanda an masu falki to wanda kun kaga suna yi haka aka san kowa shi misali da sawa yi rike addu'a haka ku dibi wanda kun kaga suna yi kowa ka san a karba mai to shi aikata ayyuka alheri duk lokacin da za ka zanna ka yi addu'a to ka tabbatar da ka gabatar da ayyuka alheri ta ba. ai shi yasa kuka ga a cikin wani hadisi sahihi yace duk mutumin da yayi yi subhanallahi yayi yi alhamdulillahi ya yi allahu akbar yayi yi salati annabi to yayi addu'a allah zai ansawa ko bayan sallar farilla ko bayan sallar da ba ta farilla ba ko da dare ko da rana annabi ya ce in ya addu'a lalle lalle shi addu'a Allah zai karba saboda ya yi aiki na kwarai yanzu da ya aza ta su ayyukan kwarai an ka kwasa sai a gaggama sai can shi yasa kuka ji ana cewa malam su su malam su aka ansa malam su sun ka sarka abin kai baka ji su bane bi su su gwada ma iske malami ka kai wanda ka amince mashi gwada ma inda aka hawa bisa iccen sai ka taka ka hauce amma in dai ba haka nan ba sai ka daɗe ko ka san komi ba ana an samu tunda an ka an samu la'ananin Allah iblis amma dai ka san da sani ba kamar wanda aka an samu wanda ya san Allah ba Allah ya gafarta muna to ya ce wa ashara ila arqisatil ashira ya yi ishara zuwa ga isa ta goma wallati ahsana farjaha wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha min روحنا وجعلناها وابنها وجعلناها وابنها آية للعالمين الله يجي سبحانه وتعالى واذكر مريم كما كان بشي مريم ita مريم ba annabi بشي abin da yasa aka ambace ta nan don ana so a bada labarin ɗanta wanda annabi na tare da wa'anga annabawan da aka lissafo ɗanta annabi isa tare yake da annabi a abin nan zakariya ɗan iya da ɗan kanwa suke da shi da annabi zakariya wato annabi zakariya yake annabi ya haya da shi da annabi ya haya ɗan iya da ɗan kanwa suke da shi da annabi ya haya to shi yasa aka ambace ta domin a bada labarin ɗanta warkur maryama ka ambaci maryamu allati ahsana farjaha wadda ta tsare farjinta da kyau ai hafizattu min ayyunala ta tsare farjinta ta hana kowa ya taba shi fa nafakhana fiha min ruhina sai Allah ya ce muka yi bushi cikin ta min ruhina ta bakin mala'ikan mu jibrilu wato shi jibrilun haisu na baka fi jb dirha lokacin da ya yi bushi ga wuyan rigarta fahamala bi isa sai ta samu cikin annabi isa jibrilu ne ya je ya bushe waya rigarta sai ta samu cikin annabi isa waje annaha muka sanya ta wamnaha da ɗanta ayatul lil alamin su zama aya ga duniya gaba ɗaya don mutane su gane cewa in Allah ya ga dama yana iya haifar da mutum mace ta haihu ba ta da miji kuma kowa bai sadu da ita ba in ya ga dama yana iya haka wai shi Allah babu abin da ya ƙarhi ne sai dai abin da ce bai in dai ba shi ya ce bai abu ba komi yana iya yi to don a nuna mana wannan shi yasa aka kawo mana wannan kisa ana don a sanya ta da ita danta su zama ayalin alami ai al'insu wal jinni wal mala'ika alamu su ne mutum da aljani da mala'iku haisu wala min gairi fahalin lokacin ta haifai ba tare da namiji ba wal maqsudu bi dhikri hadhihi qissa abinda aka nihi da ambaton wannan kissa wallahu a'lam min jihati al-ibtila Allah shi adda masaniya ta huskar jarrabawa alladhi usiba bihi maryam wanda an samu maryamu da ita min wujudi waladin bila mahalin ta samu da babu miji ma annaha kanat min duk da ko tana cikin muharrarin wayanda aka yanta da khidmatul masjidi don hidimar masallaci alladhina la yatazawwajuna wayanda ba su yin aure wa kama bisabri aka jarraba ta sai ga ta dada dada duk wanda ka san ya bace ta sai ya bata ga kinan ke ce ba ki aure to ga kinan ke samu da ana ta jiba ka kun san mutunan kwarai "Eh an ka samu hanyar suka gare to ba a kun tsaya ai bincike sai ai ta suka ta da ita malam fa kama bisabri ta tsayi da hankuri ala zalika akan wannan matsala kun san can hacciya ta yalaita ne mutu kabla hada kai ce dole a ce na mutu kamin wa matsala saboda ta ga matsala ta yi yawa wahi awwalu ita ce awwalu imra'atin mace ta farko ita safa bi zalika wadda ta sifantu da irin wannan matsala kama ya dillu alaihi kamar wadda yake nunawa gare shi istizaru ummiha uzirin da uwarta ta kawo inda ce ha sada ta hita ba'ada nadari bayan ta alƙawari faqala rabbi inni wada'atuha unsa wa laysa zakaru kal unsa ya Allah ni na hayyata ta ɗiya mace amma namiji ba kamar mace yake ba wa inni maryama to na gana mata suna maryam wa inni uhiduha bika zurriyata min ash-shaytanir rajim ya Allah ina roƙon ka tsari ka tsare min ita da ita da daga sharrin shaytan abin nisa ta ba to kun ji kashin da ta kwaso to dama ga ka'ida dama ga ka'ida duk macen da duk da ko namiji ko mace wanda ya samu uwaye ne sun kai mai addu'a da yawa da izinin Allah zai yi kyakkyawan karshe inda ta alheri ta sun ma ma asaba abin na na eh, da bai goge ba sun ma ma asaba ha sannan abin da ya samu danta annabiyar rasulun isa annabi kuma manzo isa faɗa harahuma Allah wanda ita da ɗanta duka Allah ya tsarkake su min jami'in na ƙa'isi daga dukkan na ƙasoshi kuna a nan bi ƙaulihi ta'ala wallati a hasana farjaha ya ce wadda ta tsare farjinta ya nuna ba wani wanda ya kai gare ta ta tsare shi da kyau baka na biya min ruhina muka yi busa cikinta daga ruhin bujibiri waje an na hawa na ayatul alami da ita da ɗanta mun ka sanya su zama aya ga mutane wal mas'alatu wannan mas'ala min awwalil amri daga farko al'amari ila akhiri zuwa karshe nai min qabulaha na karbata da aka yi ma da harari tare da ɗaya wata wa tarbiyatiha da tarbiyata da aka yi wa ibadatiha da ibadata da tsari wa sauniha da tsare ta da wa sauniha farjaha da tsarewa da tawa farjinta wa wuladatiha bila fahalin da haihuwa da ta yi ba da miji ba wa kalamu ibn abul mahdi wa kala da magana da ɗanta yayi shina rungume cikin raggan goyo yayi magana da kuma nan gaba in ya zama dattijo nan gaba zai sake dawa shi magana wata takazibul yahudi da ƙaryata yahuda bi mara mawhabi ga abinda sun kaje hita da shi da wasu da yusuf najjar da wasu da yusuf najjar abid wa min amma ya da amminta wa ma abin wa ma katabatul anajil da abin da injiliyoyi sabon alkawari sun ka rubuta almaudu'a na ƙarya bishiyu ne ga sha'aninta kullu hadhihi umuri duka waɗanga abubuwa majmu'uha dukkan su gaba ɗai mimma bikira suna cikin abin da aka ambata walam walam yadhkur walam yadhkar ayatun wato wa ma lam yadhkar da wanda ma ba ambata ba mimma zikira cikin wanda aka ambata wa ma lam yadhkar da wanda ba ambata ba dukan sa ayatun aya aya ce wa ibratun abin lura ne lil'alami na ga duniya wa maryam lam takun tun maryam ba annabi bace idla nabiyya unsa don babu annabi mace mace tana da naqasu ba za ta iya yin abin da maza ka yi ba walakin na qissataha kulluha tarji'u ila nabi isa alaihi sai dai ta duka ta dawo ga ɗanta annabi isa alaihi salam fa nasaba dhikruha fi siyaqil anbiya fi siyaqil anbiya saboda haka yayi nasaba a ambace ta cikin siyaqin annabawa a ambace ta cikin yaƙin annabawa lissimrar hayatil umma al-islamiyya saboda dogewar rayuwar al'umma ta musulunci bi amali ibn ha da aikin da ɗanta ya yi min da'awa na dauriya shi da'awa ku dibi annabi isa bai da gida annabi isa bai da gida kullum in ya kwana ga wuri da daddare tun da ya yi sallah asuba ya bar garin kamin marici ga yahudawa sun zo da dace an ci nan ya wa'azi ce eh ina yake ai tun asuba ya wuce kuma su yi ta cikin garin da yake ko da suka kai kuma ya wuce haka annabi isa ya daure ya daure saboda haka shi yasa allah ya ambaci wannan wani irshadi da irin kokarin annabi isa wajen shirewa bai bari ba har da yahudawan suka iske shi tare da wasu da shaidan iblisu suka iske cikin gida sun ka kewaye gidan da makamai sai sun kashe shi allah ya dauki abin ya bisa da shi wannan kun ga aiki ne na alfahari ga musulmi wa hamlul mushaqqati da daurewa ga abubuwan wahala kuma a kaunihi mahfuzan duk da kasancewa annabi Isa tsararre na fi ayatin lahi ga tsarewa Allah Allah ya tsare shi sai dai a bashi tsoro amma ba mai iya taba shi kun ko ga ba wanda ya kai gare shi hayyabar duniya na ya koma sama wa huwa a sura dama shine abin da sura ke karantawa Allah ya gafarta mana kuma Allah shi mana jagora Allah ya keta shi karshen mu ya ba mu iko aikatawa kamar wanda annabawan na suka aikata nan za mu kwana insha Allah kuma rahmatullahi wa barakatuh Allah gafarta malam mutum ne ya je masallaci ko da ya je an gama sallar isha'i har an fara sallar tarawih sai ya bi ya samu raka'a biyu da aka sallama sai ya kawo biyu yana nufin sallar isha'i algawata malam ya sallar su take akwai malaman da sun ce haka nan in ka yi akwai malaman da suka ce haka nan ta amma kakka koma ya haka nan kakka koma ya haka nan don babu daɗi kana zaune a karanta a ce baka da sallah kana ji kana gani kun baka iya hana karanta ga yana an rubuta tun daga hadari tun daga hadari ga yana rubuci ga hannun kowa ana rubuta baka da sallah kakka koma ya haka nan amma dai wanda ka rage ka yi tunda akwai malamin da ya ce haka nan sallaka ka tayi wanda ka yi amma dai kaka koma ya haka Allah ga wata malam mutumin da ya sallah da tufafin da adda jasa ga jikinsa shin ya sallar su take babu ta ya san tana da jasa ya yi sallah da ita babu sallah ta da mantuwa ya ce to baka karanta haka ai da mantuwa ne ce malam karanta kenan da mantuwa malam idan mancewa mutum ya yi sallah da tawayi mai najasa in akwai lokaci to ya sake sallah in babu lokaci ta yi algafar malam shin idan mutum namiji ya ce ya yafi matarsa shin yaya wannan magana take magana saki ta ko ba saki na ba shi aka tambaya amma ka a tambaya bari sai ta sai ya huce shi aka tambaya a jiya mishi kai tun da bai waɗi kalmar saki sai a tambami ya ne in yace saki na ta ya rage gare shi allah ta mutumin da yake azumi sai ya je warin hayakin taba ya shiga har cikin makoshi ne kuma yana dauke da azumi wani ne ya sami wannan hayaki ya azumin sa yake azumi ne lahaya lauke amma ya zama kusa gare shi ya zama kusa ga wanda ka sa mai haƙin ba amma dai azumi ne lahaya lauke hayaƙi da hayaƙi da suraci yan sun ka shiga cikin mutum yana azumi duk ba su kare mai azumi amma dai ya zama inda ya ka fuskanta wa'annan abubuwa sai inda ya zama dole babu yadda da yi kama kana ta bisa hanya to wannan ba yadda za ka yi amma da yan ba haka nan ba duk waɗanga abubuwa ba a so mutum ya na kusa gare su makaruni na idan mutum ya yi sallar tarawihi ko wuturi shin ya samu cikin dare ya ƙara wasu na filfili ko shi kenan eh ai kun san mun karanta da ku anan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah kamar wadda Bukhari da Muslim suka rawaito yayi sallah yayi wuturi ya gama ya kwanta hatta same to gadi ɗau in ji mai ruwa hannu jihan tsari na sai ya tashi kuma ya koma kafartawa da ya gama kwana ne to kai ma a wajen hadisin lawo turani fi lailatin kusan na karanta muku a cikin fiƙihul islami na bulugul marami na karanta muku ciki nai aka kawo wa'annan manganu maliki ya ce to ni dai in mutum ya tashi ni a wuri na in mutum ya tashi da daddare bayan ya yi wuturi ya kwanta to in ya tashi ni dai na hison da tashi ne kawai ya ci gaba da sallah raka a bibi na yana yi inda ya gaji sallah ma ba sai ya sake wuturi ba wasu malamai suka ce ya kawo raka a guda can ya haɗa ta da waccan ta wuturi sun zama biyu yanzu bai da wuturi ya gama ya koma wuturi ma ke ce ni ba shi ra'ayi na ba Ra'ayi na shi wanda annabi kai eh malik ya ce ra'ayi na shi wa da annabi ka yi annabi ya kai wuturi ya kwanta in ya tashi sai ya dora ya ce to ya dora wuturin da ya ba a maimaitawa la wutura na biyu da ba a wuturi biyu da daddare to nema abin da nake ce muku kenan wanda biya fi liman an kai sallah tare da liman an ka yi tarawihi an ka yi shafa'i da wuturi an ka sallama ya tahiya ta gida in an jima in allah ya farka sai shi duk abin da ya ka iyawa amma kashe maimaita wuturin nan ya yi duwa da ya iya kama wadda annabi kai iya eh, wa annabi kai ya yi babu matsala ciki kowace iri Allah ya taimake mu shi mana jagora sai tambayar mu ta karshe insha Allah ko mutane da dama da ke neman du'a fi a akan matsaloli daban-daban algafar ta malam algafar ta malam idan mace na girki kanshin girkin nan ya bugi hancinta ko kuma ta ɗanɗana miya ta ji in ta ji gishiri ya azumin da yake to shi dai kanshin girki ya buge ta shi na munka ambata shi na asuracin da kunka jana ambata wanda ka yi tuwa daga tukunya suracin na mai tuwa daga tukunya akwai inda yaka cutarwa kamar inda mutum ya ji yin waye laba don ya rage zahi da jin wannan to wannan yana karatu wannan sai yaran ka guda amma illa lura ta ta sa mutum ta wannan aiki sai kuma ya shakai cikin aikin nan to ba da lahi kamar mai aikin siminti kun ga ta kamar wanda ka nika ta gari kun ga wani bi kamar a tashi ya koshi gari na ta shiga ciki ne kamar a tashi ya ciki ne ya cika to tun da dai lalura ce ta aiki duk malamai sun ce ba shi da lahi azumi ne yayi babu lahi gare shi azumi ne yayi saboda haka babu matsala wanda ya ɗanɗana wadda ta ɗanɗana ta jiya eh ta ɗanɗana miya ta jiya cikin fiƙihu abin na fiƙihu sunna ya kawo shi ya ce sahabbai na zuwa da yara kasuwa su sai musu abu sai su ɗibi abin nan su tattauna su ji a ina da daji sannan su sayi su sai ma yara amma in an ka sun ka tauna tusuwa suka yi nan ga harshe ga baki ya tsaya sai a tusuwa dama sai abin da ya kawo ga makoshi ya wuce shi gaba ta to in dai nan ga bakinta ya tsaya ta kurkura bakinta babu matsala ai ɗanɗana bai bata azumi ba ga shi yanzu in ka je azumi ya buge ka ya halatta ka samu ruwan firji masu sanyi ka kurkura bakin ka ba ai ɗanɗana suna kai amma da ba su kai ga makoshin ka ba babu komi azumin ka lahiya da rike wannan baya bata azumi illa dai wasu malamai da sun kace mai makarihi don gudun kakkatai kamanci ka hadi